ai karatu ne kamar yadda muka saba yi a yau ka zo ka tara karatu ka ce duk za a gama a'a to duk kaga da na jiya da na yau duka kowanne karatu ne haɗawa za a yi an fahimta don haka a ciki sai da ya tambaye shi me ya kamata ya kula da alola a cikin alola sai ya masa magana akan shekan hanci da kurkuren baki bayan ya gaya masa sauran sai ya gaya masa wannan ya ce da shi ka riƙa kaiwa makura wajen shakar hanci kamar kai ne kana wani yana koyar da kai sai ce maka yi alolan in gani sai in rika gyara ma da kai shakar hanci sai ga kayi normal sai ce da kai a'a idan ka zo shakar hanci ka kara gaba sauran sun yi to shi kuma nan yake gaya mana an fahimta haka wajen kurkuren baki shi ma ka kai makura wajen kurkuren baki ta yadda ba kawai ka zuba papap ka zubar a a'a kamar yadda waɗansu ke yi kawai shi dai ya shigar da ruwa ne a cikin bakinsa amma bai kurkuran ba inda akwai wani abu da ya rage a cikin bakinsa an fahimta wannan kurkuren bai fitar da shi ba to ai bai kai balig fil madmadati ba baka idan ka zuba ruwa a bakinka ka guntsi ruwa to tsaya ka kurkure ka zazzagaya da shi shine ma'anan idaratul ma'i fil fam a kekkewaya da ruwa a cikin baki shine kurkuren bakin yanzu ko anan aka tsaya tun muna 'yan ƙanana mun saba muna alola amma wannan ko mu muna kuskure a kai kaga amfanin karatun hadisin kenan ko kai yanzu inda zaka dubi kanka haka kake alola idan ka zuba ruwa kakan tsaya ka kurkure ko ina kafin ka zubar ko kuma kana haka ba yawancin mutane haka suke ba in mutum ya zo shaka hanci ma haka yake kawai yana tattaba hancin wani lokaci baya ma shakar shi dai kawai a dai ce ya taɓi nan to taɓa haka ce ayi. to don allah idan an ji hadisi a aiki da shi karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiyar musulmi ba karatun hadisin zalla ba sai an yi mai sai an yi aiki da shi wanda bai ji wannan karatun ba ko bai iya hadisin ba ya je aikata ya fi ka kai na fata an fahimta aikin shi ya fi muhimmanci sama da karatu domin ana karatun ne don a yi aiki ba ana aiki don a yi karatu ba na fata mun fahimta wanda bai iya wannan hadisin ba bai ma san laqitu bin sabira ya ruwaito ba amma ya iya shakar hanci sai je tsira a wurin Allah kai kuma da ka ji ka haddace sunan ka haddace wa ne kai kuma ba ka yi sai zama ka ci ba jama'a mun fahimta Allah ya sa mu gane